Tashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira, ƙarin kuɗin makaranta musamman makarantun ilimi mai zurfi da kuma tsadar sufuri na daga cikin batutuwan da ke damun 'yan Najeriya kuma su ne ƙungiyoyin ma'aikata na ƙasar ƙarƙashin uwar ƙungiyar kwadago ta NLC ke nuna adawa da su har ma ta gudanar da zanga-zangar lumana. Dr. Mansur Datti malami ne da ke koyar da ilimin harkokin kwadago da nagartar aiki a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da sha'anin mulki ta Kano. Bayan tarurruka da kungiyar kwadago da ƙyar aka rinjayi kungiyar kwadago ta yadda cewa ta fito te wannan protest din sannan a tafi yajin aiki na baba sai ta gani saboda shi yajin aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake kassar gwamnati sannan kuma yajin aiki kamar yadda ya nuna a cikin kasashe manya-manya a duniya yana ɗaya daga cikin abin da yake juya ma gwamnati ƙasar Nijar ta samu juyin mulki kuma waɗannan dalilai na matsi da na karewa tattalin arziki shi 'yan ƙungiyar kwadago suke faɗa to ƙungiyar kwadago bata shirya ba a gaskiya zancen gaskiya ne ƙungiyar kwadago da da gaske take yi to da za ta tafi yajin aiki na dindindin din na sai ba ta gani. To amma a cewar Kwamar Sa'id Bello tsohon memba a kwamitin koli na ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC zanga-zangar lumana ta NLC ta yi armashi. gaskiyar lamari a wannan fitowar da aka yi an samu nasara tunda a baya ba a samu irin wa'annan abubuwan da aka yi da nlc ta kira ta kira ba wanda ya ce kala saboda haka an watsa musu ƙasa a ido shi yasa gaba ɗaya suka kasa yin wani abu ai abin ba daga maganar buhari ba ne ko daga a'a saboda 'yan ƙasar sun kine su fito ko su amince a abin da za a yi sannan kuma akwai waɗanda suka jahilci buhari ya taɓa tsalle dinga ihu duk wanda ya ƙara man fetur ya kai naira arba'in da biyar a lita ɗaya to ya cuci 'yan najeriya to shi ko ya kai shi hannawa wajen 200 da wani abu ya je kai shi kuma 'yan najeriya maimakon talakan nan da ya tsalle ce ko a mutu ko a sai buhari ya fito a yi wannan abin ya kiyarda zai tashi babu shiga tsurtsu ba su ga tarko shi sa kuma jama'a suka dinga shiga cikin wannan musifar da ake ciki to gaskiya saboda haka talaka su suke ji a kansu to amma dai alhamdulillah yanzu wannan abin da aka yi an yi daidai kuma mutane ya kamata su daɗa bada haɗin kai in goma an ce a fito a fito ɗin fiye da yadda ake tunani sai dai duk da haka gwamnati da kungiyar kwadago na da damar fitar da talakawan najeriya daga wannan yanayi da suka tsinci kansu a cewar dr mansur datti a ita bangaren gwamnati tana da hanyoyi da dama waɗanda za ta iya ta fitar da talakawanta daga cikin wannan matsin idan wannan gwamnatin ta yadda ta fara gyara refinery kuma ta gina waɗansu to sai fi mun rasa yadda zamu yi da man fetur saboda duk abin da yake jawo tsadar man fetur ɗin ya riga ya kau amma idan ƙungiyar kwadago za ta dawo ƙungiyar kwadago ta gaske ta yi aiki da haƙƙi da gaskiya to wallahi tallahi ƙungiyar kwadago za ta sama wa talaka sauƙi kuma za ta sama wa gwamnati mafita. Babban fatan 'yan Najeriya da dai shine ɓangarorin biyu su fahimci juna da yadda za su cimma yarjejeniyar da za ta haifar da samun sauƙi ga yanayin rayuwa da aka tsinci kai a halin yanzu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.